Lamarin ya auku ne a karamar hukumar Logo da ke jihar binue kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar binue ASP Moses Yamu ya shaida mun. Su wayannan 'yan jihar suka afko musu abin da ake kira ambush da dalilin haka dai muka rasa yan sandan mu guda biyu muka samu muka coro sauran ma'aikatan mu wanda suka je suka tunkare su suka kore su suka koma dai cikin daji da shi kuma dare ne kuma zo sun hanya amma yanzu dai an kara ma'aikata a wannan area da to amma iya kama waɗansu tun da aka fara wannan kashe-kashe eh an kama mutane kamar guda takwas makon da ta wuce kuma an shida an kai su kotu mako a cikin ranar juma'a biyu kuma yau aka kai su kotu to amma wani yanayi ake ciki yanayin da akwai tsoro ne a zukatan mutane musamman wanda suke ta can yankunan boda da nasarawa eh amma hukuma federal government yana ta dau mataki a kai wanda inspector general of police IGP Ibrahim Idris ya turo ma'aikata wanda shi ma kamar yanzu haka da nake magana da ke yana nan jihar Benue da wannan Akan a tabbatar cewa wannan kashe-kashen ta tsaya haka. Sakataren hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Benue, Emmanuel Shior, ya ce akwai akalla 'yan gudun hijira fiye da dubu tamanin a sansanoni hudu da gwamnatin jihar ta tanadar, da kuma wasu fiye da dubu goma daga kudancin kasar Kamaru da ke gudun neman mafaka a jihar ta Benue. Sun kai guda kamar dubu tamanin. Eh, refugees masu suna gudu a ah, mutanen Cameroon domin da su a cikin kanti eh, nasu sun gudu sun shiga kwanda local government. Su kuma suna da yawa above 10,000. Eh, eh fiye da dubu goma kenan. Eh amma so far Ahmed na benue state ne kawai yana shan wahala da su a can. mr emmanuel ya kuma buƙaci hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema da sauran ƙungiyoyi da su agaza wa gwamnatin jihar ta benue wanda tuni ta kai wa 'yan gudun hijiran kayayyakin abinci da wasu kayayyakin buƙatun yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.